wannan shine asalin Eweleke gaskiya abin yana ban mamaki matuƙa wai a ce mashin ne kuma ya ɗauki mota fi sabilillahi wani irin abu ne wani irin mota ne ni kan wannan abin ya ɗaure min kai ko da yake kwanaki ai na nuna muku wannan um, mota da aka ɗauka a wilbairo. na zauna ina ta kan tunani na ce to abin yana ɗaure min kai yana kuma ban mamaki sai kuma wannan da jirgin ruwa <laughs> wannan jirgin ruwan kwale-kwale ne ake ce masa ko shi ne kuma wai za ka sa motanka a wannan jirgin fi lillahi. wai da kuɗi aka siya wannan mota ko kuma ya za a yi wannan abun ya na ya ɗaure fa na ce to Najeriya ni ga yadda na san ake ɗauki mota last time da na tafi cinkai a ah, Taraba eh, State kenan ko? Eh, ga yadda kuka gani kun ga yadda aka ɗauki motar mu amma ni wannan motar parti c'est bon le rythme est bon astaghfirullah kuma sannan wannan jirgin ko babu inji a ciki irin wannan zaka ji na haka nan yana yana gudu wannan wannan shi da kwale-kwale bambancin su kaɗan ne abin mamaki Najeriya a a shi yasa na fara tunanin ko wannan wannan menene waɗannan mutane da suka wannan hoton gaskiya ne da mutane suka ɗauki ah, eh, mota abin har yan na fara ce to wani <laughs> irin mota ne ni yadda nake tunanin mota yana da nauyi amma sai abin yana ɗaure min kai gaskiya gaskiya Najeriya waya too much le masa <laughs> yes. You don't turn eh? on me. no, no, you first time. No, no, you no go fall. No go fall. Kuma wai su sun saba a haka nan ake haye da mota. Na to wannan abun akwai mamaki a ciki idan motan kuma ya no, no, ya ya gashi ne yana layi <laughs> idan ya fada a cikin ruwa kuma sai a yi yaya saboda Allah da addabi. kai mu dai Nigerians mun saba da kasada irin mu dai kawai kawai kawai ne kawai dai sai addu'a kawai Allah dai ya yaye wannan irin matsala ha'a ha za ka iya bada motanka a haye maka shi haka nan ko za ki iya ba da motanki a haye miki shi haka nan idan kika tafi gari da ya kamata dole sai an haye maka da mota da daga nasarawa in za ka haye zuwa taraba state dole sai ka dole sai ka bi ruwa to idan za a in za ka wuce zuwa taraba state sai ka bi ruwa to idan kana so za a haye maka da motanka ko kuma ka bar shi a nan idan ka yi tafiyar ka sai ka dawo waɗanda suke tafiya